بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب سكون ونشوى غنب زنجينا يا فيلو يبرو غنب إتيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم idan babu ne ba za yi tibojin na jitoci ta annabi muhammadu tiwonan sallallahu alaihi wasallam mai waga musulmin doro ji kokarin rufe za sa na biye tiya bojin na jauna da page 85 bojiya tanici ya ci agabo ya gada bakubo gayi al'adalu a nabi da yanayi ga adalci na ke adalci a layin doro a ci bayan goyi na ajiyan doro kin dogon so ce ga garbi annabi muhammadu suratu shura ga falizalika fado wastaqim ga yi ga gishi wato maulau ko giki ne tiye na ijon foro bai yi na kama omid lotun kendo na ijon foro na wala tattabi ahwa ahun galamitu ne bayan bayan kafirin na jinama da lamito yana bayan mai zawon gijina jina to igaw jina wakul amintu bi ma an zana allahu min kitab wa umirtu le adila bai Ga-ga-ga wa imani jin gani bai littafi na toci jina wane bai na wuce a annaba wani ji shi ozo ne wa umirtu toci majin foro le adila bai na kun ga wadda goro gadon yabo ga gadon yabo na gayi mahallu sha'idau annabi ga ya luma jikiri su kujin furugun mujahadarci na ga rabuna wa Rabukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir hadisi ne bayan adalci jiya nabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga hadisi yana na Aisha نانا إشاقا أن قريشا أهمهم شحن المرأة المحزومية التي سرقت مرين ينزغي ناي مازومية چنا وبيا قريش چي كدا تتو ابن زكو يوتا چابو زاجين نمائي ukun shi yi على ذا بابا كندو نقرآن na qur'anu gana فاقطعوا عيديهما jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizu hakim zagi na yi yana kureshi ci fewa ya kpari na da alamarin na tafi na ebe zakon da wadda ta ci na. a ga mace da ya ci ya zamu ci ko asia wa musamman za ta yi ji zawon gishi taimako na kya ji faro na wale gan waju da wuce ci shi na wa mace da ya masiban na wale gan gani biyu na ka da wa yi za laifi kada wani ne ibu za ne wida na a fi waga kan wayo don na gaji faruwa ya zagi wuci kwanan sahaba kureshi ci ci feji shawara a gawa man yi kallin fiha rasulullah alamar yin hukuncin haddi na cikin zage wadanin umarshe za kudana za a wa lalakya bayan alamarin nan za a gangan bai tuci su kwayar alamarin na olu da goya a fagani bayan zagin na yau a gaba gwama zagi o nole ga kendo da alamar ya efcc je lotu nigeria da na oje ga zando ci suna ya latu lata ci zai ji yi na na zandoro na yuna ko za kwenkin jafewa ina ga alamar ya zaga da gwayana misali ademini son bayan tishe nigeria na iga jafaru isa nola ya ga za son bayan shugaban yau amma ya bu adalco mini zai ji yiwo ya kaya kun ci gaya waje ci jikin da bauna ba na amma wuye ga eboki bu adalco ezo ci na di adalca nan ga wale ga aji kokari alaga wata fi amma sun nuna tace zai ji ji bincike wani in zai ji yi wayan kaya kuna to a shiga yi waya to zai waya na kwata ba shari'a e ba hukunci wa halaye ni giwe to zai ji ya giwa na wadda ya yi tishi hukunci shi da gobo ko alikali ji hukunci ni bayan ga fegannan yawa ma alayin waya ta fi ma na jadalca to kure shi shi fewa ga alala marin na na cici zage na alawa ta fi ebo zakon فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد أصبل هنا زيد النبي صلى الله عليه وسلم جيدا بين غا إليك وغا قواشي تكون وغاي أسامة يجين زيد أسامة أن النبي يبو سروي غلا جاجو يغا حب رسول الله زبويتشي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يبو بابو زيد na yi wujen farko na kamsulunci gwanan a shaga da bike ya boyan musu ya ginna a fele ya ga ga ya ga uzuri adda be yi mi kici ya bogan e gi kici ya bogan ziwon shi tu kwawo zanne jiga ja tu fi za kojo to gala awwa gan be usama ga gudu gaga gan be nabi sallallahu alaihi wasallam yau fakallama usama usama da wani sai bayan tuci sako faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wai gambe to ci so kwe gufa bin zagin ne na annabi fe ga ganbe usame ga atashfa fi haddi min hududillah wa ya ga wadda gwa fi dokan do cimini dokai so ko jo ina so ko ga ji na dana wa maga na so ga ji na dana ngole ga bu de boyu tuna wa boyen na lati ce bu hakki soce thumma kama fahtataba annabi fe na ki mu fe ya khutuba mu fe ya ga gabe za wangi mu ga ya khutuba ji za wangi ji wazi annabi fe ga gabe jama'in ga innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim da'i sharif tarakuhu وإذا سرك فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد غينا تزاتوج فينا إن يبين على كان كان دورو نزاون شكو غين يتا شابو نتركو واجو لغو واجو حدنا شريا ببينا amma wayi talaka zai da zanduwa na zai yi yando da kimbuwa na yi yawon a kamo alayhi alhaj ujin adikin da na sokowa na biyan ne galatsoci jije mando ciji alaka ibu bajin nana fejina waimullah mishi kuci gan betoci lau anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha rawahu al-bukhari wa muslim min shi gan betoci kede? fatima ya giye muhammadu sallallahu alaihi wasallam nole ya giye zace na wani na yi shi kwata a dai doji baban wani nga iti shali ta nga ngato da fatima na yi giwuna e giwuna wuke yi nan wuyi gini ya boga gibata ta ci giwujo hadde ni ude boyi ku fatima na nga da hagu de beyi sai mu gwa bakin na so ji foro na ke ga yawo wai tishi wasu da su kai ba adalci jo ga ga wani za wani je awa ga yin noji faruwa wugaji gani a musamman alikali ji dawana a ku ga yi giyo jibe a wakan doci a ku ga zatson bawa jibe kan doci waga cale ga yi wayayo ciji shari'a kendo na mafiyana, wa wake bai su wani ya talaka jau zai ji wadda dangi bondoro bayana waje giya waje kendo gwayina amma zai ji gaje na kawai ko zai dai zamuci ko bana gada be bawai wajen kin da mafiyanin to da mini asari wuce kuna alikali shi da yakin bona eh wani zai daidai ga danu da alaka mai zamu ci kondo ci bai wuce abin wa alfurma bai wuce mujiya to ga alfurma jiya yi je wani amma wato a ga da ta gito ce fukiya mai ngala ya ko wuce ji zo sarawai ni za pata ngabala ga kawa da to ilimin wuzo wo madiye gbe hadalci jan ga go samu ci ma ga go salika dan ci ma kacha laka a cagawa diyar rayuwa su kuci bai kiya ci ne ki hadisin ne lawiyo adalci annabi sallallahu alaihi wasallam e ga kendo na qur'anu gugu ya ga wa umirtu li a'dila bainakum ajmi foro ga mi adalci ga dan yabo to yi da adalci mun shiga da nan annabi go uzurin nan banda da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam mugamman ya adil idha lam adil kami ji hadalca za ji hadalca hadisi ne ke ugwagan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za hadalci ga wani ga hadisi ya abu sa'id al-khudri ga ga lokacin doci abi afe gadan abogan betuci sokwe annabi ga dukiyar ganima ngayi gani mana di ekwen hunai ne wannan sahaba jidde lekun sarawai iza ba gina ga khurais wai sarana daga kabilayen tamimo fe ga ganbati su nya. ya e elekuna nabi muhammadu gaya jamaji fogana ga aidil jadalci ya wato ji ko jadalci wa e wagana annabi fegun ga wailaka fulani yau man ya'dil iza lam a'dil za ji hadalci o kami ji hadalci ana dina umar fega taru ba wucin ga eh, izan li li fali ba unuka, ji izini mi mila zaba ginnan cifatu be gannan gabe baware ya izini lawu anabi fe gangala miji izini yawa gawo ma amma shi tukwayo إن له أصحابا يحكر أحدكم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم يمركون من الدين كمروك السهم من الرمية يخرجون على حين فرقة من الناس رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم غيظ باغنا وبدي جماجي يبرو jemma gashi ya galle sallah ya ga sallah ya gbaye ya galle ya yi kendo ya fi azu ne ga azu ne ya fi na gbaye amma ya zasha yau na sha zon adini wa kendo na ikpa e bisani zutan cewa e ya zashi ma yau ya kuru juna la hini furkati minan nas a fetit ya lokaci lokaci ya ji shi lafiya ba ya ci ya zufi sai bai gira shi zan na shiga a e ga kawari jau zai asali a zuwa to ya shishi ga ajin adalci haji ka zabi a nan zulku wai sana a tamimi ga ya asali boko haram ga da wani boko haram asali ga da na musulunci zai cabana ga da na a da shi ya wai zuci je muna ki da kawari je kan doro ya zuci a yi daga biyar ya zuci ciji idan na ta a gya mutunci a ya aibu ji kaka yana asali ga da wani biya wucin jama'in musulmi shi iza ba gin na gagaban zalo ba nabi sallallahu alaihi wasallam guji adalce bayan ya ya hunaini ne gana annabi magunga ke dai kan wuji hadalce za a ji hadalce ke ga yawayo annabi muhammadu ya za hadalci yau ga yana hadisin ne lawi na sai boji ne goci mini bojin shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a da tahammulul adha Allah wa tsanza wula hakuri wuji an ni zaye gban wula hakuri wuji inda mini sifa mu ci ko nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngam la man ji ga etie boji guru pata nga ikiyo retwa inda mini ubu a ci gaga ajiwon ya wula hakuri wuji da mini ya eti bojin wangi a ci ga ya tsaki mawuza wangi ji ga fe unu ya za wangi ji ma ta ya tiji wani ugwa ga wani ne bojin wangi da wallahu so zan do'a ala tso ma wa hakuri ji zan na ga wani zan na yawo aibu zan na biyo mi zai layi ka wani wa turiya pata ta ti bojin wangi ji ga wani to mini boji ji yana na biyo wani ji hakuri gan biyo guna ja latsu ba da mari shi wani to hadisi ne ugwa ga wuce nan ga hadisi ya Anas bin Malik Anas bin Malik ga kuntu amshi ma a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga fe mi fe daza gani betuci sokwe fondoci wa alaihi burdun najrani annabi de de bargondoci na jiki yana najrana wana galizul hashiya ya e diwe wani lekuma mi sun ji lekuma na ga annabi ya te ikpafo wucewa na maso a arabiyun zaba zuman cife be ufe lagwasu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faje bazahu bi ridaihi jabzatan shadida kpana ufe jimba annabi sallallahu alaihi wasallam kabo yubo hatta ila safati a cikin rasulullah sallallahu alaihi wasallam har mi cilillo ba kwace annabi muhammadu fa wuce kad asarat biha ashiyatul burd min shiddati jabzati alama yajijin nana laticin na jiki na je de bate annabi na wa te kwana wa ji ta'asiri wa bu kwace wa bu kwace sun maka zaba zuman na fe ga zumanin lotun ya guguke na gani biya nabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ya muhammad murli mimma lillahi allazi indak e wen so ko na dabi wani nan ga hakkin jama'a na je laya wasu shi ya zakana biya aziki ya kunji ga ya ga laya mi Jaforo, foro e wasu ko na dabi wani na ya mi mi. a'a wai yau kewa jiji na amma ke annabi sallallahu alaihi wasallam jo faltafata Ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi je je ci zaba ginnale thumma dhahik mude ci lu fe masa Sun thumma amara lahu bi ata nabi ga en wuge na layu mini aziki na daga ne bayina wannan ga gole shugaban kasa aziki kin bata eguga buda a'a na ewugwa yake yo nye annabi e ji akuri e bai zai shiga lagun tsuri inji gun latu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa gun latu ebe na wanda yi bau idan na wanda ba da na ewugwa ga sokoji annabi muhammadu gan bai kiyo wani ji hakuri biya na maki yi da latu bogo jama'i musulmi ji wale zai kan doci fe lagun tsawai ta ci zai je yi wani taci zai je tukunke ba bai yi nan taci iyali ojo taci yage ojo amma kewa bai wani akuri akuri nufi wai mai tuce ako ya eh, bai rayu mai ma sai ya guwa bai ni ci mini bojin shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhayawu zuye anabi dai zuye sarawai amma ga waga ke zuye musulunci wo waga hulukun ya a ala tarki kulli kabe na ju laza lutu sakpa wana ngole waga dezu ye tu sakpa kwata wa fe yabo alewa ya gwa sungiza ji ege nsugi ya gwa piu tafili wa ko a ge nsugiza ji lada kata wa ja ko da tabariki soje fiya wa ja giza wangi ya wa ja giza wangi woti bina kun ya ti gama na wa ya ja zai gadda bai zai tu sakwakwata wa ya loyawa giza ya wani mutunci zai ya dabe wani wa ya ja wu giza shi na da karkashe wa wani zandoro fele wa ya ja wa ya ja to annabi sallallahu alaihi wasallam ni boji na sokottura bai na yikin alhaya wuzi hadisi da na ne ugwa ga wuce عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد أياها من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يقرأه عرفناه في وجهه رواه البخاري أبو سعيد الخدري مغا سكوب بيويو مغا النبي صلى الله عليه وسلم وافي زاند يزيغان زاجيه a to yi yin su gine nabe na ga wace gan in su yi gayin nabe ajade su yi sarawai ga su yi na soci to a nabi rabe yi na wace gin zagi na yi nabe na da haidira ha hidir mu gayi kata ba da Allah ji larabawa ji dai kata ne laya gyaji ya gin zagi ji yi igma bena ele fi kata ni obe na ji ya ego su yi o mu je su yi gan al'azra ya gin su gi na tsoda katata ku wani wula lomi ba ne wani ga ofe ga dami ba mi ba cha gishi mazu ya na dabi wina wani da fashin su mashi ga mala mu da yin su ge wani zan doyi liye ya wani bai tarbiya da nan amma ga wale wa da ya wa gima wani abin le bai ta filiyo e ya gibe shi filiyo ga wale zuye na gala kya mu zuye ke zuye da bobe bugu igiyan su gije a ga zuye ya sarari. nga malaka waganya ga wewawani watsun ya ga ebo zuyo amma ina nan nan gole ga an sai tuja zuyo la kya wai ne kwata wa kawo si ka ya bagi i love you i do pata zuyo ga da baya so ko ga zuyo ya gi musulmi shi ebe na zuyo ga ikpawon wada ya gin zage ka kai gin zage da zuyo ya 12 tun alfasha ne ulowa da so ko wagi musulmi shi don fa'iza ra'a shay'an ya kra'uhu a nabi sallallahu alaihi wasallam ga lendoro ya na safi wana a rafna fi waje ya ji li ya fuska ubo ebo zuyo wa ga amma dai ya kyo ga na na tso e ji dana na ji dana un safi wa inda ka unawa wale za yi be zuye un ji ga kwata wai e ga mm wa ya zuye zan da soci biya salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai katu ya gikini na nan gai bojin ya gobe gube ya ciyo mu gai al'afu annabi ya jiwa fayu dan bai zai je lagun su ne ƙur'anu ji annabi foro ga khudul afwa annabi fayu wa murbil urf wa a'ridanil jahilin annabi fayu wa mawji foro gan bai tun alkhairi wa mawlaz mawji ta jahilishi forwe wani soci jina nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ce wa musulmi kwata bi bojin ne na wa fifa amma wa ga yin doro haji wani waji ga wa wa madufiya wa madufiya bai zama gishi na imi wa ni wa egban akuri wa jin egi wa ni wa egban fufa ga wa fa egi wa ni wa egban fufa ga wa fa zai sina koke ke ba bai yi ko ko sina wa bo anyi wa egban ekwe ngi ci wa bo anyi wa egban da bukata yanki yin hakuri fayan galagan zaɗa egbon fi zama e ya be anyan egbon anyan egbon hadisi na ewu gwayan na nabi sallallahu alaihi wasallam waji ujin lo ba zai shiga ni egbon nga ga hadisi na na aisha na na aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam ubegin galiani ga hal ata alaika yau kana ashad min yawmi od nga wale fondo chele ani e fona det sanani ya weyiri ya sanani na wale funa go kuyen oho dena wale e foyiri un chele ani anabi ga lalle hakika anabi aisha lakallakitu min kaumika ma lakit wa kana ashad ma lakit minhum yawm al-akaba mitabale gmayele ani be jemaa yoji ẹfọ̀hún tí gbàgbà ẹ̀mí hàn ẹfọ̀hún tí gbàgbà anabi Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ga fọ̀hún fuska hun bai gbaya tula irin doro mi da da na jiye be mi na awo anyi mi egba na mi lowa zi jijina ga lokaci nan be satuna fara fatura si mi fe latti da fiyon fa'iza ana bi sahaba mi fele girgidiye kan azallatni wa mi kakata na jiye bai mi fo wuce na wa zutu wa lo wa zijiji na no wa ba fo wuce ta fitina na mulle fo na gu madina wana fitina ya e na ce a ce fo wuce wude satu wale girgijiye ti tawo bo an kan fa nazartu fa idha fiha mire cilelo ba girgiji mai alle malaika jibrilu ye malaika jibrilu fayi min ga inna allaha kad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alayk so ci wa wuwe na jama'a wa shiga gani bai waina da ya yi zane zana shashe wani yawa zina wa gawai jana sokowo sokowo wakat ba sa ilaika malakal jibal tsoci man mala'ika nan ke tsopatiji na tufiwe lita murawu gawajin mala'ika na patiji da guba na foro bi tafi yin na gabba wa ga su ku mala'ika na ji laye da pati na ga ujibe jama'an na ji ebo yi na wale biyayi ne mai nan annabi ga mala'ika ne laye da na feyi wi fa sallama alayya wa feji sallama wa ganga ya muhammad inna allaha kad sami'a kaula qaumika kalak wa ana malakul jibal ina za shi o shi jimbe na sokowo mi ma mala'ika mi wana to shi laketso fati shi na wa kad ba'athani rabbuka ilayka murani, bi amrika fama shit so ci tuntun be bawe

alajan alaka alatan shunga gika kawai ya ci so wayin wuce to waye wo gaya mi ya izini Allah akbar amma ki annabi Muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ne ugwayen hakuri ube fofoyina فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا annabi ga ne a ji foro ta ci ba ibn arju mai ji fata an yukhrija allahu min aslabihim ga su kula zuci ya mini ya shi kukuru ajo mini gyajo mini ya gyajo mai abudu Allah zai ja mun soci wa da gbaugi la shirku bi shi a ca layin nuru fatoci kendo na eman caje layin fatoci ba da hadisin na Buhari bi Muslimi lalubiyo lafazin na yin ziyo. ya muslim jama'i musulmi jika tun ci kodin abu wa feji zai zan da shi tupawa amma hakuri ji a yi manci na jayin na wafada na ya gyabe ya gyashi ga gabe gotun na dagwa bu a dai kauna wa gazan doro a dai boye wa gazan doro dominika tun ci kodin na hadisin na wani zai shi beto a nabi muhammadu zuma sallallahu alaihi wasallam mun ci makaci jiga daji shi na cikin daji le ba fai a lobe nan daji ta tuba ne sahaba mu ci koji bata guke man caji lo musulunci wuga le sayyidina abubakar na da nasara mu ci ko da ba sayyidina ali babuji musulmiya sayyidina usman babuji musulmiya sayyidina umar babuji musulmiya sayyidina abubakar bogi mini sahaba mu ci ko gunin nan wuga zai da nasara dabe nan yin wa musulunci na wani galam ga rabbi auzi'ni an ashkura ne allati an amta alayya wa ala walidai ne dajiya wai ne ni mana wajiya mi gan ben dabe ne mi na a musulunci go sahaba uci koji dai afi wai man caji ne a annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam anas bin malik uda bin man koyi sahaba jo gole ga babu je da biya da biya tun na nabi lo madina na amma ya gibi aje za wuci ko da musulunci ke ga yawo jama'a musulmi shi ka tun ci ko da boya wazun ji ci ga lobe waya aje da bi waya a a hakure ji to cha be ji za yi foro ta ce zai ji wayi ci yawa yana a de ga zandoro a wuga da yawa bana amma mu daidai bukata yake ya hakuri musulmi mu ga jiye ma yo zando mi zan zando jiye da be miya ji hakuri e, ya guke annabi no la wala bi safi alfa sanatin illa 50 ama e ya ku sun ce ni arata 950 years wala fe dije ma yuje wazo bogo ya waga man dan be gi makanta ya ji hakuri e bayan ina ga yi zawon jilo na ga jiye ma lokaci yau nasara su kwa bi daga a yau amma kai ka su kula kwa ga hakuri ji ka hakuri na madaba gure a sha gure a sha man wuci ko na lasun na bikin nufe na alhaji baba ya su ku gumayo a zama jugan kasa na tsohon bebe ya ce na wada na su ga lomin doro sauga lomin doro kemo yi na nan wajen na da ya guki ma lomin doro ma doro ma cacayilo so ku be asken sunna nabi muhammadu mai musulmi jau sallallahu alaihi wasallam hadisi ya karshe mini babu ne ba zai tiya fufana na bai fana ngai hadisi abu ga ngabe gangan betushi sokwai a ga oduwa lal na nabi ba duwa ce mushrikin na jawo ga sudana ki a nabi ga ga inni lam uba asla anan wa inna ma bu istu rahma so ko tumi tu gan ben bulanan ke zawan gisha mutum tun ngami lan fe zayo lo ba luma shi ke ga manye bu kutia manye bu kwana ke zawan gisha bojin wangi addini lawa satu ya man da wani amma ga allo bi waya ko e je bi wani tiwo bi na ko e giwo to ko ya aibu wa bula na jawa ja to ko ja mutunci patan na ji sifa man girkiya ne wade wade ga ya a kiwoci waga chani na kenan da gwatsocho aga mitu fanima abela mitu fanima mu ci bo bogo manye bukuta e bukpara ke za wangi ja mamma ya ja hakuri mamma ya jiya ga tun na waya gauna zan dole tun bai gawa ya a'a a hakuri ji mu ya yi niya wangi wai la gauna wallahi tallahi ko bai wani ko zuma wabo sai gaskiya na bai na gaji tasiri ya luma shi su ko be latuya suke hadini nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam obe latuya suke sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bojin naji baka tun be na soko wato ai dagan bai bojin naji so ce wata ira gani bai bojin na ji muga ba su koya bello ya goro gani bai bojin ya gobe gute ci yi a tawado ikada itada gurgudu ne ganin social barcodin bai ga bicin na soci fagen bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك